ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Amina Buhari Auna. yadda muka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan abubuwa daban-daban kamar al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau Juma'a mun lalubo tarihin daular Usmaniya To koyaya yanayin rayuwa yake a daular ta usmaniya kafin zuwan Turawa? kafin tura su zo mutane suna da irin yanayin su ana fada ana rigima ana zaman lafiya ana noma ana harka arziki amma dai ko lokacin da clapperton ya zo ya tabbatar cewa an samu zaman lafiya a wannan kasa tamu Malam Ibrahim Ado Kurawa kenan marubucin littattafan tarihi ya kuma yi dan bayani akan masarautar Gobir. kamar malam yana cewa gobir ta girmi daular usmaniya kenan kwarai ai gobir ita ce uwar a nan aka samu asalin ita daular usmaniya sai da gobar ta mutu a ƙarfi sannan daular usmaniya ta tabbata tafi da duk waɗannan bayanan a ci da kasancewa da shirin yau da gobe. Usmaniya wadda mazauninta ke Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya na cike da tarihi. Akan haka ne wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Ibrahim Ado Kurawa. Za mu so mu ji tarihi watakila za a iya cewa a takaice a dunkule da wato masarautar nan ta sakwata ta haifi wurare da yawa sarautu da sauransu da haka eh, watakila za ka iya cewa ita ce arewacin najeriya gaba daya amma dai eh, a bamu tarihin ta tun daga farko da kaina na ta fara ne alhamdulillah eh, kamar yadda ka faɗa sokoto ita ce mu duk a arewa saboda shi usman dan fodiyo ba mu da wanda ya kai shi mu musulmi baka fata saboda abubuwan da yi kuma shi usman dan fodiyo shi ya kafa wannan daula ta sakkwato kuma ya kafa ta ne bisa ga ilimi da tarbiyya ta addini da kuma kokarin haɗa kan musulmi na wannan nahiya kuma allah ya ba shi nasara kamar yadda muka sani shi dan fodiyo ya fara wa'azi tun bai kai shekara talatin ba yake wa'azi yana kiran mutane ga Allah da bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har ya bunƙasa mutane suka san shi ya yi nisa a tarbiyya yadda zai dora mutane akan wannan tafarki mutane daban-daban daga ƙasashen hausa wato wannan ƙasashen namu in ka ɗauko tun daga nan eh, kebbi wato ita ce sokoton ka dangana habbar duk ana magana da harshen hausa to shi dan fodiyo mutane duk daga ko'ina a wannan nahiya da ya shahara suka rinka zuwa wurin suna neman ilimi kuma har allah ya bashi daukaka ya zama malami ne mai tarbiyya da yake kula da al'amuran mutane har ta kai lokacin da ya zo yana wa'azi aka nemi kowane malami ya faɗi abin da yake so shi kuma duk abubuwan da ya zayyana ina nema a wurin sarkin gobir ya zama abin da ya shafi ya za a yi a tabbatar da musulunci da kuma tarbiyya ta mutane su bi wannan addini da sannan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya lissafa abubuwan da yake so sai sarkin gobe ya ce kun ga wannan bafulata nan abin da ya mun daga kaina ba za ka samu wani sarkin gobe sai dai ka samu wani dagaci ya gama da mu to kaga yanzu an shafa magana gobir kamar malam yana cewa gobir ta girmi daular usmaniya kenan kwarai ai gobir ita ce uwar a nan aka samu asalin ita daular usmaniya din sai da gobir ta mutu a ƙarfi sannan daular usmaniya ta tabbata kuma shehu dan fodiyo ba wai da ƙarfin yaƙi ya ci wannan ƙasa ba da ƙarfin wa'azi da tarbiyya ta addini da ta kai lokacin da ya zo yake wa'azinsa har aka samu rigingimu mutanen ah, sarkin gobure ne ya tashi ya kore shi shi shehu ya hijira kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira kuma ah, dogon zance dai sannan suka bi shi inda ya hijira na suka kai masa farmaki Allah ya washe nasara ya make su a yakin su shi bashi da mutane ba shi da karfi amma Allah ya washe nasara to tun daga wannan lokaci sai ya zama duk dama yana da almajiransa ko ina daga arewa daga najeriya abin nan kasar hausa wadda ta zama arewa ta zama najeriya ta zama menene wannan labari ya rinka bazuwa mutane suka rinka zuwa tun kafin sannan ma suna zuwa su same shi ya yi musu wa'azi to sarkin gobir sai ya rubuta wasiƙa ga duk sarakunan hausa ya ce duk inda almajiran dan fodiyo suke ku kore su in ba ka za su kwace muku mulki to saboda haka shehu dan fodiyo kuma sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga wa'annan almajiransa wasiƙa ta ahli sudan ya tuttura wa mutane shi ma da ya ji labarin sarkin gobir ya yi abin da sarkin gobir ya yi shi ma sai ya tura almajiransa na ko ina cewa to ga wannan abu zai same ku kuma ku yi hijira kamar yadda na yi hijira to shine a nan kano ma aka yi ah, almajiransa wasu suka hijira a kwazazzaban yar kwando wasu suka hijira a wudil to duk arewacin duk kasar hausa haka almajiran shehu dan fodiyo da wannan sarakuna suka tuzguna musu suka yi to da suka yi hijirar kenan su sarakunan nan na arewa sun yi aiki da ita wasiƙa da sarkin gobe ya aiko musu kenan gaske kamar nan din duk sun yi wannan aiki amma kafin ma su yi su almajiran shehun sun yi kokari sun bi umarninsa sun yi wannan hijirar sun yi wa kansu kyamun sun yi wa kansu kyamun lele sun taru a wuri daya don su tabbatar da wannan tarbiyya ta shehu dan fodiyo ta yin hijira ka yi jihadi to shine kuma ya rarraba musu tuta ta yin jihadi su wa'annan almajiransa na kano zazzau katsina abin nan adamawa bauchi duk haka ya rarraba musu tuta suka je suka karba suka yi wannan hijira a kasashensu kuma allah cikin ikonsa duk inda suka yi wannan hijirar suka yi nasara suka wa'anda suka biyo su suka kai musu farmaki su kuma suka yi musu magani suka kafa daula ta musulunci kafin sannan kuma suka yi shehu dan hudiyo a cewa sun karɓi umarni suna bin umarnin allah kuma za su bi shi bisa ga koyarwa ta Allah da sunan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam. To lokacin da shi uh, sarkin gobir ya bukaci shehu dan fodiyo ya fita har ma daga baya aka yake shi. wani abin da ya faru a gobir ta yanzu ya faru ko kuma a sakwata ta yanzu. A to ai kasan eh, a wannan lokacin gobir ai ta canja yanzu ba inda take wani a wancan asalin tun da kaga shehu ai daga ɗagyal ya zauna a ɗagyal ya yi hijira ba yanzu gobir tana ƙasar Nijar hmm. ba ta nan ƙasar an gama an rushe ta kamar yadda da shehu ya zauna a zamfara nan ma ya tashi kafin ya zo a yi wannan hijira a yi hajjin saboda haka wannan kasa ta gobir yanzu tana sarkin gobir yana yana can kasar Nijar baya kasar Sokoto kenan da ya hijira sai dawo Sokoto ta yanzu yawwa ai Sokoto ta yanzu sarkin musulmi uh, Muhammadu Bello ne ya kafa wa shehu ita oh. shi kansa garin kaga babu shi da kafin ai a kafa wannan daula saboda haka sabon gari ne wanda shehu uh, sarkin musulmi Muhammadu Bello ya kafa to kaga yana daga cikin kuma waziran shehu dan fodi a wancan lokaci to shi dan fodi kenan ina ya rayuwa. rayuwar bayan hijira ya zauna a silami ya zauna a sifawa ya zauna sannan sarkin musulmi muhammadu bello ya dawo da shi sokoto don yanzu kaga a sokoto ai da akwai masallacin shehu akwai masallacin muhammadu bello lokacin da shi sarkin musulmi muhammadu bello ya kafa garin sokoto saboda yanda yake za a samu a wurin kiwo da ruwa kasan a wannan zamanin dole sai ka kawo irin wannan ah, la'akari da yawa to saboda haka ya dawo da shehu nan kuma shehu kasan dama ya nada shi mamman bello shi mamad bello yana cikin waɗancan almajirai kenan da sarki shi uh, shi usman dan fodo ya rubuta a takarda ko kuma a yabe to ai shi muhammad bello yana tare da shehu ɗansa ne hmm. kaga shi ai ba wa'annan almajiran shehu irin na kano irin na zazzau irin na daura irin na katsina ba ne hmm. su suna tare da shehu daga lokacin da shehu ya yi hijira ya zo aka yi wannan yaƙe-yaƙe har aka zo aka kori mutanen gobir aka kafa amma kuma ka san tun da wancan lokacin ba irin na yanzu ba ne za a yi yaƙi za a kafa wuri kuma za a ci gaba da yi ba wai za a sassauta ba ne mm. tun da su ma za su kawo hali da sauransu to amma tun da ya samu galaba a kansu ya zo ya kafa wannan gari na sokoto ya ɗauko shehu ya kawo shi shehu ya masallacinsa shi ma ya nasa suka ci gaba da koyarwa abun da yake almuhim a nan shine duk wannan abu sun kafa shi bisa ga koyarwa ta addini tafarkin addini yawa kuma duk mutanen nan da suke a kano katsina zazzau bauchi gombe adamawa duk almajiransa ne kuma suka kafa nan wurare kuma suka zo da kansu abinda ake cewa kamar franchise kamar confederation da suka yi ba wai shehu yana da wata rindina ta mutane da suka taho kano suka ci Kano yaƙi sannan ya kafa wani ba a'a mutanen da suke a nan su suka runguma aƙidar su suka yarda cewa i eh, sun yarda za su bi shi bisa ga tafarki na addini kuma abin da yake mai abin da ya bambanta shehu da kuma daular usmaniya da kuma duk wani abu da ya wuce a baya ba a nan kasa ba da sauran kasashen musulmi da sauran kasashen duniya shine shi shehu malami ne sannan kuma ya zo ya kafa mulki wanda yake bisa ga tafarkin shari'a to za ka ga a tarihi ba su da yawa irin wannan lokacin da shi muhammadu bello ya yi kokari ya dawo da shi shehu usman dan fodio bayan ya kafa sokoto yaya al'amuran wato tafikar da harkokin jama'a suka kasance tunda za a iya cewa kamar shi mamman bello da ya kafar gari kaga shine shugaba yanzu kuma ya kusanto da mahaifinsa kuma za aka ci gaba da rayuwa ya al'amura suka ci gaba da gudana eh to ai a wannan lokaci shehu shine amirul mu'minin na'am kaga shine shugaba kuma shi mutane suka yi wa to amma ya sa kaninsa abdullahi yana cikin wazirinsa shine babban waziri sannan bello mataimakinsa ne to saboda haka ai shi kawai a matsayinsa na ɗaya daga cikin na'iban shehu ne wannan abin da yi kuma duk a wannan lokaci duk wani abu da za a shehu ne yake shi uh, muhammadu bello bai samu sulta ba sai bayan shehu ya yi wa fati lokacin da shehu ya rasu shine aka mai aka yi masa a ya zama sarkin musulmi hmm, lallai amina ashe haka sarki muhammad bello ya zama sarki To bari mu ji sauran wannan labarin. kenan tare da cewa eh, shi ne ya kafa garin Sokoto shi Mamman Bello. amma duk da haka yana karbar kamar umarni ne daga wurin shi usman dan fodiyo kafin ma ya dawo da shi garin kwarai da gaske ai shehu shi ne komai shi ne shugaba shi ne amirul muminin kuma shi ya tsara yadda za a tafiyar da wannan ah, daula amma saboda shi zaki musulmi muhammad bello kamar yadda ka sani shi mutum ne wanda yake yana da hikimomi kuma mutum ne wanda yake ya iya siyasa ya iya tafiyar da mutane to saboda haka lokacin da bayan shehu ya yi wa fati ya zama sarkin musulmi shi ya ta kokarin yadda za a haɗa kan mutane kuma yadda za a yi wannan daula ta sakwata tabbata ya za a ci gaba da mu'amala da ƙasashe irin na kano da sauransu kasashen hausa da suka yadda suna karkashin hukuncin sokoto kuma wannan shine abin da ya sa ita sokoto daular usmaniya ta bambanta da sauran dauloli na wancan zamanin saboda idan kana so ka fahimci menene ita wannan daula ta yi sai ka koma tarihin yadda mutanen nan suke kafin zuwan shehu dan ayi a yi jihadi yanda wannan kasashen hausa suke kafin zuwan dan ayi a yi jihadi kowanne yana cin gashin kansa katsina daban take kano daban take zazzau daban take kowane sarki yana cin gashin kansa mm. kuma ba su taba haɗa kai ba a rayuwarsu sai da aka zo aka yi wannan jihadi na dan suka yarda cewa shehu dan fodiyo shine jagora kowa ya yi mu baya a gare shi saboda haka yana iya ba da umarni kuma sarkin musulmi wanda suka gaje shi irin su muhammad bello da sauransu su ma suna ba da umarni cewa ga abin da ya kamata to wannan shine farkon abin da muka sani na haɗin kan kasashen hausa kafin uh, misali uh, uh, shehu usman dan fodo ya wafati kuma bayan ya dawo garin sokoto yaya abubuwa misali ya ci gaba da wanzuwa watakila um, tsarin tafikar da mulkin yanzu tun da an yi zaunaniyar daula ya zo ya sami ɗansa wanda ya kafa gari watakila an tsara abubuwa na tafikar da mulkin jama'a to ai kamar yadda na gaya maka cewa ita daular sokoto an gina ta ne bisa ga shari'a ta musulunci akwai wasu ka'idoji da shi dan hudu ya shimfiɗa na yadda za a tafiyar da mulki misali yadda shi kansa sultan ko sarki zai yi kuma da irin abubuwan da za a kafa misali alkalai da masu karban zakka da masu kula da amur ma'aruf duk shehu ya tsara wannan da yadda za a tafiye da tattalin arziki da irin harajin da za a karba da yadda za a eh, sarrafa kuɗaɗe da irin kasuwancin da mutane ya kamata su yi da wanda ba za su yi ba duk an tsatsara wannan abubuwa kuma shi ne wannan abubuwan duk sauran kasashen aka ce su tabbata sun yi su saboda me yana daga cikin abubuwan da ya sa mutane suka yi jihadi a wannan lokaci zaluncin da sarakuna suke yi to saboda haka shehu dan hudu ya tabbata cewa wannan zaluncin babu shi kuma menene ginshikin wannan daula shine ilimi ya ga cewa dole a tabbata mutane sun samu ilimi tun daga gida da mutum ya kula da iyalansa mata a basu ilimi yara a ba su yi karatu duk wannan abubuwa su ne dalilin da ya sa shehu dan fodi ya yi jihadi kuma ba wai kawai ya zo ya ce mutum ɓuke sarakuna ne shi ba haka ya fara ba abin da ya fara yi cewa mutane ku yi abin da yake daidai abin da allah ya ce ku yi shi sai a ga cewa ah, to ya za a yi wannan mutumin ya rinka yi mutane wa'azi yana cewa ku yi abin da Allah ya yi ai kamata ya mu kore shi saboda haka aka kore shi da shi mutanen sai ya tafi inda zai iya zama ya yi abinsa to daga nan kuma aka yi masa farmaki aka nemi yan uwansa su ma da suke yin wannan abin kaga sabanin yanzu mutanen yanzu da za su ce mu sai mun cire wani daga mulki shi shehu mulki ba shine farkon abin sa abin da yake farkon abin da ya kafa shine ya za mutane za a gyara tarbiyyarsu ya za a yi mutane su bi abin addini mm. to wannan kuma Allah ya bashi nasara a nan ya samu jama'a shi za ka ji ana jama'a shehu cewa wanda sun yarda da wannan abun kuma ya zama duk wa'annan jama'u da suke a kasashen hausa ya zama kowa ya bashi ya yarda da shi to shi batun da magana da sarkin gobire tun a can baya lokacin da uh, shi uh, dan fodo ya fara wannan uh, wato yunkuri ya tabbata sarkin gobir yanzu an kafa daular usmaniya gobir din ba ita haka sauran sarakuna sun rungumi al'amarin da waɗannan almacirai na shi shau usman dan fodiyo ya zama ya ta karke da shi sarkin gobir misali tunda da shi aka fara ko da yake ka ce an yaki eh to ai su wannan an shafe su sun ma bar inda nahiyar da suke sun koma kasar Nijar tunda dama kasar su ce baki daya ka san gaba ɗaya wannan bangare ah, na Sokoto ai da kebi ne wato inda take Argungu da gobir da Zamfara Na'am. To kaga duk wannan kebi da sun ci gaba da zaman tunda an yi ta yin yaƙi da su sun zama a ƙarƙashin ana a yaƙe su yau su yaƙi sokoto haka dai aka yi ta yi har tura suka zo suna da daular su kuma kaga tana cikin najeriya a rugungu su ne zamfara kuma kaga dama ba wani abun kirki a nan har yanzu su kuma can an kore sun tafi Nijar. Shehu kuma ya kafa daular Sokoto mu mutanen Kano mu mutanen Zazzau mutanen Katsina kowa ya yarda cewa Shehu dan hode shine jagoransa tun kafin Bature ya Su sarakunan da kansu wai suka aminta da wannan tsarin ko kuma a'a su almajiran shehu ne suka yi karfi da aka suka janye jama'a. a sarakuna ai ba su yarda ba ai sun yi jayayya ko a kano ai sai da aka yaki na'am su almajiran shehu da suke a nan su suka bi koyarwa shehu dan fodiyo suka yi hijira suka tafi wani wuri suka zauna sarki ya ga cewa a wannan mutanen sun kalubalance ne aka zo aka yi abin da za a aka far musu su ma suka far sarki Allah ya wasu nasara suka kore shi daga gidan sarki suka nada almajiran ɗaya daga cikin almajiran shehu shehu ya nada shi ya zama sarkin Kano da aka yi zo ya shiga cikin sarki ya zo ya zama ya zama gidan sarki to yawancin wurare kowanne da irin nasu tarihin da abin da ya faru oh. amma dai abin da yake muhimmi a nan cewa wa'annan kasashe da da ba su da jagora ɗaya misali Kano katsina zazzau daura ba wanda zai ce wannan shine jagoran mu kowa cin gashin kansa yake sai aka wayi gari cewa wani mutum allah ya kawo shi ya zo da almajiransa sun zo sun kafa wa'annan kasashe sun karbe mulki saboda mutanen nan ba su yarda da koyarwar da aka yi musu wata addini su kuma sun yi amfani da wannan koyarwar sun sa mutane an yi jihadi sun karba sun yarda cewa su za su bi amirin muminin shehu usman dan fodiyo da wanda ya gaje shi kaga wannan sabon abu ne a wannan nahiyar da abin da yake faruwa borno ta kawo farmaki in suka zo kano aka yaki suka bubuge kano ko suka je zanzan su dan bubuge su karba abin da za su karba a ranka kai musu haraji idan ba a kai musu ba za su dawo to amma yanzu sai abin ya zama daban ma cewa a'a yanzu almajirin dan fodiyo ne da yake sarki a kano almajirin dan fodiya ne yake sarki a katsina almajirin dan fodiya ne yake sarki a zazzau a adamawa a bauchi kaga wannan sabon abu ne kuma wannan abun shine ya ci gaba har shekara ɗari kafin habba tura ya zo wai yaya al'amura suka rage kasancewa musamman harkar sadarwa mutum zai mamakin idan aka ce daga watakila zamfara ko sokoto zuwa zaria kasar zauza ko adamawa da sauransu yadda irin waɗannan harkokin sadarwa suka yin gudana tsakanin shi shehu usman dan fodio da shi su almajiransa musamman da kace tun da ba yaƙi ya yi ba misali ba shine ya tashi ya jagoranci wata rinduna ba wacce za a ce ga ta gaba da gaba an buga ba ya zo misali daga sakkwato ya ci ya ci katsina ya shige zare ya zo kano misali eh to ai kaga wannan shine nake gaya ma wani abu ne wanda yake sabo misali shehu dan hodi yana da almajirai kuma wasu ma ba su je can sun yi masa karatu amma wa'azansa suka ci suka karbi abin da yake faɗa cewa ga abin da za ku don ku tabbatar da tsari na addini saboda haka mutanen nan suka yi suka kafa daula kuma suka karbi mulki daga hannun wanda ba su abin irin wannan koyarwa to a wannan zamani kasan abubuwan sadarwa shine zaka dokuna ne da jakuna da raƙumi haka za a rubuta ko takarda a kai ta haccan hassakwato to amma kowa da irin tsarinsa idan aka rubuta akwai yadda ake yin aka rubuta wannan wasikar za a kai wannan garin su kuma su tura wancan haka haka zuwa wannan lokaci to amma tun kafin zuwan shehu dan fodiyo ai wannan kasashen suna da hanyoyin su na sadarwa na cinikayya kuma an yadda ko da yaki ake yi akwai harkar diplomasiya tsakanin su cewa ko da ana yaki wanda ya to ba mayaƙi ba ko ɗan kasuwa ne ko matafiya ne dole a basu hanya su wuce to kaga wannan tunda wannan ɗabi'a ce wannan tsari ne na tafiyar da mulki da mu'amala da mutane kuma ya samu asali tun da dadewa to wannan yana nan kuma da wannan aka rinka tafiya mutane tun daga kano za su tashi su je har gwanja su je har a kasar kurmi ta can ghana kaga inda suke bi ta nan za su wuce daga kano su bi kebin wato sokoton kenan su shiga can kasar burkina faso su yi kasar su tafi har gana inda za su samu abubuwa to kaga akwai wannan tafarkin sadarwar kuma da shi aka rinka yi kuma su anan shugabanni dama ai mulki ba zai tabbata ba sai da ilimi tunda akwai wasiƙa da za a iya rubutu za a rubuto sarki ko wani abu duk suna da wannan kuma har wannan abu ya tabbata har zuwa lokacin tura to wa'annan abubuwa na sadarwa wa'annan abubuwa na koyarwa wa'annan abubuwa na ilimi su ne suka haɗa dankon zamantakewa ya zama cewa ita daular sokoto a lokacin da kafin bature ya zo wannan ƙasa tamu ta sokoto ita ta kowace arziki da zaman lafiya a ƙasar afirka <clears throat> da tura suka zo yayin da ake wannan zaman lafiya da tafikar da al'amura tsakanin jagorancin shi amir mumin na shehu usman dan fodiyo da tura suka zo yaya ta kasance eh kafin tura su zo kasan abubuwan zamantakewa na mutane mm. ba abu ne wanda ka ce daya da daya ka samu biyu ba mm. mutane suna da irin yanayinsu ana faɗa ana rigima ana zaman lafiya ana noma ana harka arziki hmm. rayuwa ce ta mutane ba wai abu ne wanda ike a ce babu matsala ba yawa akwai matsaloli hmm. amma dai almuhim ko lokacin da klafatin ya zo kaga shekara alif dubu da zuwa ishirin lokacin da klafatin ya zo hmm. ya tabbatar cewa an samu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu tun daga kukawa yawwa tun daga kukawa ta borno idan ka shigo ƙasar hausa ka biyo kano kai ina ne zaka je hakwara wanda a ƙarƙashin daular usmaniya suke ice mace za ta ɗauki gwal akan ta ba wanda zai tare ta mata sata saboda lokacin sarki musulmi muhammad bello yana sarki an samu adalci an samu zaman lafiya to amma kaga wannan abu ne wanda yake za ga a wata nahiyar ana wannan a wani lokacin ana fada misali mu ko a nan kano kafin bature ya zo akwai lokacin da aka yi basasa aka yi yaki tsakanin mutane yan uwa saboda sarauta saboda haka ba wai ana samun irin wannan amma idan ka kwatanta mu misali misali mu mutanen da muke a ƙarƙashin daular usmaniya da wanda ba sa cikin wannan kasar sai ka ga akwai bambanci bambanci na me akwai bambanci na cewa mu muna da ilimi muna da wani tsari kuma abubuwan mu a rubuce suke an yi wannan muhawarar da aka yi wani taro na cika shekara dubu da kafa kano da mulki mutane sun zo sun kawo mukala sai wani yake cewa ai duk abin da mutanen sokoto suka yi na daular usmaniya sun kokkona abubuwa babu abin da muka sani na wasu kafin su sai wani malami allah ya ji kansa professor ahmad kani ya ce ai shi inda zaka tabbatar da wannan abin cewa daular usmaniya ta tabbata daula ce mai mai hadara wato mai wayewa mai civilization da kuma ilimi ya ce ai ya inda babu tasirin wannan daular misali a ƙasar Nijar inda bata shiga ba irin kamar ƙasar Maradi da su da magaran da sauransu ya nemi bayani a rubuce na abubuwan da suka faru a wannan lokacin kamar yadda shehu dan fodiyo ya yi rubutu da tafai da takardu sun kai 200 bello ya yi abdullahi yayi duk suna da rikod. Hmm. ya je can babu hmm. to kaga ai wannan ya nuna cewa su mutane ne wanda allah ya musu baiwa ta ilimi tunda misali irin abubuwan da shehu abdullahi ya rubuta abun larabci da abun tafsiri da ya yi da abun Fiƙo da ya yi na usul da sauransu an kai kai kasashen laraba sai su rinka mamaki wannan mutum ya zo a zahar ne ya karatu ko ya je wani wuri hmm. to kaga su ai abun da suka yi na ilimi shine ya sa su suka yi tasiri a wannan kasar ta hausa shi za ake cewa shi juyin da suka yi da yadda suka kafa daular nan abu ne na ilimi wato intellectual abu ne wannan juyi ne na wannan ba abu ne na karfi ko na soja ko na wani abu ba yawwa to da wannan suka yi amfani ya zama sun samu jama'a a ko'ina wanda jama'a suka yi kokari su tabbatar da wannan koyewar kuma shine abin da aka fara yi na farko a wannan nahiyar da ya haɗa kan mutane har aka samu najeriya sauraro rana ita yau za mu kawo muku karshen wannan hirar a madadin wacce ta taimaka mana ta ba da umarni Julie Leathers Gresham da wanda ya daidaita mana sauti a yau Mr. Chang tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Maryam Dauda. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.